labaran duniya. Labaru da ɗumɗumansu su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unit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 tokanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu mai karatu suleiman hassan harkokin kula da lafiya sun sake gamuwa da cikas a asibitocin gwamnati a najeriya sakamakon yajin aiki da ma'aikatan lafiya suka shiga na sai abin da hali ya yi ma'aikatan waɗanda ba su kunshi likitoci da jami'an jinya ba wato nas nas a ƙarƙashin haɗaɗɗiyar ƙungiyar johesu sun ɗauki wannan mataki ne a faɗin ƙasar nan saboda batutuwa da suka shafi albashi da kuma kula da jin daɗin su gamayyar kungiyar ta ce ta bai wa gwamnati wa'adin mako biyu domin biya wa ma'aikatan bukatunsu amma kuma ba a yi abin da ya dace ba ma'aikatan su ne ke kula da bayanan marasa lafiya da kuma dukkanin gwaje-gwaje ko ɗakunan gwaje-gwaje da sauran ayyuka a asibitocin gwamnati a najeriya yajin aikin ya tilasta wa wasu marasa lafiya tafiya asibitocin 'yan kasuwa marasa hali kuwa sun rasa ta yi wadda hakan ke jefa rayuwar wasu da dama cikin haɗari ƙarar ko kuma ƙari a cikin buƙatun ma'aikatan suna son ba tare da ɓata wani lokaci ba gwamnati ta amince a rika biyan su da tsarin albashin ma'aikatan wato lafiya na gaba ɗaya a biya su kuma bashin kuɗaɗen alawus alawus da suke bin bashi nan da nan ba tare da kuma an sake wato bata nan da nan tare da kuma sake tsare shekarun yin ritaya daga aiki johesu ta shiga wannan yajin aiki ne kwana hudu bayan da kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta janye yajin aikinta na gargadi na kwanaki biyar domin baiwa gwamnati mako biyu ta aiwatar da yarjejeniyar da ke tsakaninsu. To a ɓangaren sufurin jiragen sama kuwa jirgin kamfanin Nigerian Air ya iso birnin Abuja daga birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha. An dai jima ana cece kuce kan kamfanin bayan da aka yi ƙoƙarin ƙaddamar da shi a shekarun baya amma abin ya ci tira. A baya-bayan nan ne ministan sufuri sanata Hadi Sirika ya bayyana cewa jirgin saman kamfanin Nigerian Air zai so wato zai iso ƙasan nan a ranar Juma'a. wani lamari da zai kasance babban ci gaba ga shirye-shiryen soma tafiyar da harkokin kamfanin a watan maris ministan a yayin wani taron masu ruwa da tsaki a bangaren sifiri ya tabbatar da cewa kamfanin nigerian iya zai soma aiki gadan-gadan kafin ƙarshen gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari to a fagen siyasa kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp a zaben shekarar nan ta 2023 kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa alhaji atiku abubakar ya ce watsi da ƙarar pdp da kotun koli ta yi ba zai karya musu gwiwa ba kotun kolin dai ta yi watsi da ƙarar da pdp mai hamayya ta ɗaukaka tana nema a soke cancantar takarar bola ahmad tinubu da mataimakinsa kashim shattima a hukuncin da kotun mai alkalai biyar ta yanke a ranar juma'a ta ce pdp ba ta da dama a doka ta yi kara a kan lamarin saboda a cewar kotun pdp ba mamba ce ta jam'iyyar apc ba a atiku wanda ya zo na biyu a zaben da aka ayyana bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc a matsayin wadda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan fabrairun shekarar nan ta 2023 dai tuni ya shigar da kara gaban kotun sauraron kararrakin zaɓe domin ƙalubalantar sakamakon zaben ya ce lauyoyinsu za su tabbatar da zaben na ranar 25 ga watan fabrairu an yi magudi kuma ya saba wa kundin tsarin mulki da dokokin zaɓe kamar yadda atikun ya bayyana a shafinsa na twitter sa'o'i kaɗan bayan hukuncin kotun kolin yayin da ya rage kwanaki biyu ko uku a rantsar da zababben shugaban ƙasa bola ahmad tinubu shugaba mai barin gado na najeriya muhammadu buhari ya zagaya da shi lungu da sako na fadar shugaban ƙasa gabannin karɓar ragamar mulkin ƙasar nan wannan na zuwa ne kwana guda bayan mataimakin shugaban ƙasa mai barin gado farfesa yami osinbajo ya yi makamanciyar wannan rakiya ga kashim shatima wato zaɓaɓɓen mataimakin shugaban ƙasa tuni dai shugaban ƙasa mai barin gado da mataimakinsa suka fice daga gidajen da suke zaune a ciki a fadar ta aso villa haka zalika dukkanin mukarraban shugaba buharin sun yi nisa da fara kwashe kayayyakin su a yayin da suke bankwana da fadar ta bila a ranar litinin 29 ga watan mayu nan na shekarar 2023 ne dai zababben shugaban kasan zai karbi rantsuwar karbar ragamar jagorancin najeriya tare da mataimakin nashi kashim shatima To a labarin ƙetare kuwa an dakatar da wani jami'in gwamnatin Indiya bayan ya bayar da umarnin janye ruwan wani dam domin gano wayarsa ta salula. An shafe kwanaki uku ana janye miliyoyin lita na ruwan dam ɗin bayan wayar Rajiv Vishwas ta faɗa ciki a lokacin da yake ɗaukar kansa hoto wato selfie. Lokacin da aka gano wayar ta sha ruwa ba za ta yi aiki ba. Mr. Vishwas ya yi ikirarin cewa wayar na kunshe da wasu muhimman bayanai na gwamnati wadda ya zama wajibi a gano ta, amma an zarge shi da yin sakaci. Wayar jami'in kirar Samsung ce da aka bayyana darajarta ta kai dala 1,200 kuma ta fada ne dam ɗin na Khairtakata a jihar Ketagas da ke tsakiyar India a ranar Lahadin da ta gabata. Bayan masu ninkaya a yankin sun gaza gano wayar. jami'in ya yi hayar masu amfani da injin domin janye ruwan kamar yadda ya bayyana a cikin wani bidiyo da kafofin yada labaran indiya suka bayyana an dakatar da shi yanzu haka kuma hukumomi sun ce ruwa muhimmin abu ne da bai kamata a yi hasararsa ba kamar yadda wata jami'a priyanka shukla a yankin kanke ta shaidawa wata jarida a ƙasar ta indiya to a labarin wasanni kuwa ɗan ƙwallon liverpool mohamed salah ya ce ya ji takaicin rashin samun gurbin buga gasar zakarun turai a kakar wasa mai zuwa salah a wani sako da ya wallafa a shafinsa na social media ya ce babu wata hujja akan hakan rashin gurbin ya biyo bayan nasarar da manchester united ta samu a kan chelsea a wasan da suka buga a ranar alhamis a yanzu liverpool za ta kammala kakar wasa mai zuwa a matsayin kungiya ta biyar a kan tebur kenan za ta buga gasar europa liverpool za ta samu nasara ko kuma ta samu nasara a wasanni bakwai cikin takwas a jere a kokarinta na samun gurbin buga gasar zakarin turai amma burinta bai cika ba teburin gasar ya nuna cewa manchester city ce ta farko sai arsenal ta biyu a yayin da a tsakanin united da newcastle za a samu ta uku da ta hudu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 yanzu a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku awal ibrahim gsm da muhammad shamsuddin kabir albashir ni ne suleiman hassan da na tace na karanto labaran a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alkhairi mu kasance lafiya.